Sake maido da kyakkyawar rayuwa wa jama'ar yankunan da matsalar tsaro ta afkawa a ƙasashe biyar mambobin ƙungiyar Jason Sahel shine abin da gwamnatocin waɗannan ƙasashe ke hange ta hanyar haɗakar ƙungiyoyin Alliance Sahel mai hulɗar aiki da manyan ƙungiyoyin duniya. Dalili kenan da waɗannan ɓangarori suka haɗu a mai da nufin duba yiwuwar gaggauta ƙaddamar da ayyukan da talakawa za su gani a ƙas. Ministar fasalin jamhuriyar Nijar Madam Kane Hajiya Aisha Tubulama ita ce shugabar majalisar ministocin kasashen jason sahel mu abin da muka ce musu mu muna iyaka kokarin mu da mu kawo tsaro cikin waganiya taku sabuwa da kun ce za ku yi abin da zai shahi talakawa nan da nan muna so talakawan mu gani a ƙasa kuma nan da nan waɗanda suka bar gidajensu komo gidajensu mai sharhi akan sha'anin tsaro abdurrahman alkasim da ke yaba wannan sabon salo na ganin abin tamkar wata dubarar zaburar da manyan kasashe a kan maganar ɗaukar ɗawainiyar kuɗaɗen da ake buƙata domin yaƙi da ta'addanci a yankin sahel in ka lura abubuwan da ke faruwa burkina ko yadda abubuwa suka tsaurara a yankin mali da sauransu ya nuna wannan bangaren na soji zawa yanzu ba a samu wani sakamako ba na musamman bisa fage na daga wanda zai iya shawo mutanen su zuba kuɗin su kenan dole a dawo bisa magana farko wadda bisan ta ne aka aza tubalin ita g5 sahel in shine magana da yaƙi da talauci da taimaka ma yankin a falfado da tattalin arzikin shi a ƙarƙashin wata yarjejeniyar da bangarori suka cimma masu hannu da shuni sun amincewa bayar da kuɗaɗen tafiyar da ayyukan da ke kunshe a tsarin inganta rayuwar jama'a yayin da kasashen 5 sahel suka jaddada aniyar tabbatar da doka da oda don baiwa talakawa damar samun walwala a duk inda suke kuna tuni difa da aka samu babban matsala nan da nan muka samu project din bank mondial muka ce musu ku tattaru abin da ya kamata ku yi cikin shekara biyu muna so ku yi cikin wata uku fannin rijiyoyi fannin likita fannin eh, lakwal fannin duka protection civil da komi komi irin wannan hanyoyi ne muke so a ƙara bi don mu su samu hankalin su ya kwanta kowa ya koma gidan shi mai kiyo ya kiyo mai noma ya noma kuma ya zamanto yana cikin kwanciyar hankali don ya san akwai hukuma tana nan tana kula da tsaron shi. A watan Disamban da ke tafe shugabannin kasashen Mali da Nijar da Burkina Faso da Chad da Mauritania za su gudanar da taron koli da zummar bitar ayyukan da wannan taro ya bayar da shawara a kansu. sai batun rundunar haɗin gwiwar jason sahel mai alhakin murkushe ƙungiyoyin ta'addancin da ke addabar jama'a akan iyakar mali da makwabtanta sule mummuni barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Eh, Nijar mu Allah.